na'am na'am iya sa wato wani aka zuba mai ruwa ya alwala na'am haka nan ne na'am na'am a wanke kafan nan ba su yi a dan shashafa kai ta masha Allah na'am mai tambaya wo ya ji ana bayani kan annabi sallallahu ya sa riga wanda hannun rigan bai da girma da ya kai wurin alwala sai da ya mai da hannun shi ta kasa ana zuba mai ruwa yana alwala amma ya ga wasu yan uwa cikin masallacin gaba yana ganin wasu sun sa socks maimakon da su cire saksin su wanje kafan su shi ga sun sa ruwa sun jika suna ɗan shafa ma jikin saksin shi bai taba gani ba na'am shi ma wannan sunna ne daga cikin sunnoni na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda maluma na fike da fi da babi musamman bab almasu alal ne awil jawrabain babi na shafa akan hufi guda biyu ko safa ko socks guda biyu wannan ana shafa akan socks amma da sharaɗi kafin mutum ya sa soks ya yi alwala cikakken alwala sannan ya sa in mutum ya yi alwala cikakken alwala sannan ya sa yana iya shafa a kai ba da ya wanke ba wanda ke zaune gida ba matafi ba yana iya shafa yini da dare 24 hours wanda kuma ke matafi ne zai yi shafa ne ta ayyamin wala yalihin kwana uku da dare su 72 hours ga matafi kenan naka wannan sunna ne amma da sharaɗin an yi alwala kuma an cika alwallan gaba ɗaya sannan aka sa da mutum ya alwala ma yawanci kafan shi na dama sai sa socks sannan ya wanke na hagu bai iya shafa a kai wannan sharaɗi ne na masalar hufain sau da hadisun na da ce da ce da'ahuma fa inni ta yi ka bari domin kafin in sa kafafu bin duka suna da tsarki ce da shi an wanke kafafu bin duka an kada alwala sannan a sa idan mutum ya yi haka ba sai ya cire saksin ya yi alwala ba malam ayuba lokaci na tafiya wa alaikum assalam wa rahmatullah na momini ne hukuncin masu aikin hannu kamar kafinta ko misi banna ko pinta ko wanda ke shi aikin shara yake amma cece yake sharewa ko shi gini yake za shi gina ɗakin church da saura menene hukuncin wannan maluma sun ce bai halatta ba ga musulmi ya yi aiki aikin halin ka za ka yi fa wannan zance jumhurul ulama kai suka tafi kamar su imam ahmad bin hanbal su imam shafi'i su shawul islam ibn taimiyya manya-manyan maluma na musulunci sun ce bai halatta ba ma'aikaci da ke aikin shi professionally zai yi aiki ne ya an shi biya amma yaje za shi gina ɗakin coci so da nan ɗakin ɗaki ne na shirka ɗaki ne na saɓon Allah kuma da taimakon ka za a gyara wurin yayi kyau Allah kuma ce wala ta'awunu alal ithmi wal udwan da haka wannan aikin ba ka yi kuma lamari na musulunci bayan Allah ba komai ne ya ga musulmi san cewa yana da restrictions yana da ainihin iyakoki akwai boundaries da mutum kai musulmi saboda ka zama musulmi ba ka shiga wannan wayan wannan daga cikin abin da bar musulunci ke da wuya saboda addini ne ake a nemi lahira sai Allah ya aji mana wasu iyakoki shi arne yana koro su ko ina ya shiga shi arne ne amma kai musulmi akwai inda baka shiga wata musulmi ya san da wannan da haka irin wannan aikin bai dace ba kai za ka yi aiki na ka. amma church za a gina kuma mun san church wurin da ake ainihin ambaton alloli guda uku ne an zo wurin abin da ake rayarwa shine trinity thalus kuma wannan abin kahurci ne Allah ce kafar lalazi na kalu inna allaha thalithu thalatha hakika wayanda ke cewa Allah ukun uku ne sun kafurta kuma cikin ɗakin coci abinda ake yi a wurin kenan da aka zuwa ka gina wannan ɗakin ko da ka ce aini aiki na nake ni ba ruwan a'a A kwasu ayyukan kai musulmi bai kamata kai ba aikin ka ne alright amma aikin kan ya kunshi abin da yake za a yi a sabawa Allah da shi da aka ba ka yi muga musulunci ya hana mai mota ya ɗauko giya aikin ka kake aka baka shan giya Aikina na ne in ka ɗauki giya ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ka kama mai giya ka azata ko ka sauke tana ka saba wa Allah kai da ke aiki lodin boy an kawo giya ku za ku offload kayan giya ka saba wa Allah da aka akwai wurare da musulmi ba ka shiga saboda addininka daga ciki ne aiki kai kafinta ne to baka irin wannan aikin zaka zo ka gina church ko kai misin ne da saura baka yi wannan shine abin da malumma na musulunci suka faɗa wallahu ta'ala a'lam na'am manji ko ka sa ka riga wanda akwai hoto na mutum akai kai sallah jawabi shine a'a riga da akwai hoto ba na mutum ba duk wani abin da yake abu mai rai da akwai hotonsa kai wannan rigan ba a sawa a yi sallah ba sallah kawai ba sawa ma kana yawo da shi bai dace ba So dalili na faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku ba su shiga gidan da akwai kare ko hoto ina tunawa ga malami malam Khalid wani shekara mun ce zuwa wani daura daga kumasi sai wani bawan Allah ya tashi ya tambaya wani malami daga saudiya ya zo ina koyar da masai bawan Allah zai tambaya Wu ya ji an ce ya ji samitu ba'dul ulama haka ya ce samitu ba'dul ulama ya kulu na ji wasu malumma suna cewa gidan da akwai kare malami mala'ikun rahama ba su shiga malami wallahi shi mai tambayan ya sa riga kuma hutu na kai wallahi ba hushin wasa malamin nan yayi ba ya ce ka hadisin da ya hana mala'iku shiga inda akwai karin shi ya hana ka sa irin rigan da ka sa ka shigo muna wannan wuri ta bai kamata ka sa ba muna fahimta na ka kiyaye akwai da yawa saboda lamari na siyasa rigan fati ba a wasa da shi ana sawa har masallaci a shigo shi irin wannan rigan kai ka sa rigan fati wanda ba hutun kowa kai a zana kawai wani ainihin kalar fatin ga kai amma an akwai hoto kai bai dace ba ka sa ba wurin sallah kawai ba bai dace ba ka sa yin mala'ikun rahama ba su kusantan ka yayin da wannan rigan ke saye da kai mu yi kokari mu kiyaye da yawa har masallaci suna shigo mana da shi su yi sallah wannan bai dace ba ko kaɗan ka sa rigan ne ko ka manna hoton jikin bango ne ko yaya ne inda hoton na nan filin wuri gashi nan bai dace ba ka sa kai sallah da shi wallahu ta'ala alam abinda muka faɗi na'am na'am malam na ainihin ƙara ainihin tunasar da muwa akwai matasa da ke zuwa su su kaya tufafi na wasu mawaka kaga wani ɗan wiwi ko ɗan giya-giya mutumin america ko jamaica shi dan sun wannan mutum ya so riga gaba da baya duka ga hoton wannan mutumin kai. wasu ma rigansu akwai cross akai kuma suna sawa wannan kuma tambari ne na kiristanci bai kuma yana jikin rigan mutum wanda ke musulmi ya sa ba dan kana da iri-irin wayannan kayan ya kamata ka bar sawa ko ba za ka ba ka ne su sa ba abin da fi dacewa ne iri-irin wannan kayan ma a samu suta kawai a zauna lafiya lafiyan kake so kana son tsira ne ranar kiyama da ga kwasu ababen wallahi shi kaya ki zuciyanka riga da hutuna ke kai bai halatta ba musulmi ya sa hutun kowa ne ko da na bawan Allah ne balantana ma tufafi na shedannu wa'anda ke kokarin rayar da shedanci a duniya kai ko da yan wasan kwallo ne kada na ce ai wannan footballer ne wallahi ina so mutu ce a'a rigan da hoto ke kai ba a sawa a kiyaye wallahu ta'ala alam na'am alaji alaikum assalam sojoji su na kamar yadda ake magana kan masu tufafi masu hoto to na ga wanda kuma shi ma in ya sa tufafi ya zo yana sallah in ya yi ruku'i sai ya ga duwawun shi ya bayyana saboda ya sa wando mai tsabulewa rigan kuma dan gajere da ya yi ruku'i sai an ga bayan shi daga wannan fama shi kama rigan yana ja duk wanda ke da isasshen tufafi ya sa ire-iren wa'annan tufan yi sallah bayi da sallah wanda ke da kayan da ya ishe shi domin akwai wani bai da wanda ya ishe shi an samu wasu daga cikin sahabbai zamanin annan sallallahu suna sun yi ruku'i in sun yi sujada ana gano bangare daga cikin al'auransu amma iyakan abin da suke da shi kenan suka sa kaga wannan da uzuri amma mutum na da isheshen kayan sawa sai ya bar al'auran shi wannan wajibi ne farilla ne mutum sai ya suturta al'auransa sannan yi sallah kuma al'aura na namiji tun daga cibinsa har zuwa gwiwan shi in ya wurin sallah sai ma akwai wani abu kan kafadansa saboda hadisin manzon Allah sallallahu sannan ya ce kada bai halatta mutum yi sallah fi thawbin wahidin laysa laysa ala atikihi minhu shay' mutum ya sallah da riga guda ke nazari ne ya daura daidin kugunsa ko ya daura saman cikin shi haka ba komi kan kafaɗin shi bai dace ban jami'in sallallahu alaihi wasallam da haka wannan ma kenan naga wanda duwawun shi zai bayyana kaga wannan yana da hatsari sosai da haka irin wannan kayan ya kamata mu kiyaye sa su ko gida za mu sallah ba shi masallaci ba ko gida za ka yi sallah kai kawai da ba wanda zai gani ma in al'auran ka ya bayyana a cikin sallan ka sallan ka ya bata shi riga wanda al'auran ya bayyana kan kuskure ya sa riga iska ne kuro haka da iskan ya bugu sai daga tufafi. wannan babu komai a kansa ko kuwa wanda bai da isheshen tufa wanda zai sa ya yi sallah kan wannan in yi sallan ko da al'auran shi ya bayyana haka Allah zai karɓi sallansa saboda iyaka abin da zai iya kenan kuma Allah ya ce mana fattakullaha mastata'tum da haka a kula a kiyaye Allah ya kare mu gaba ɗaya abinda muka faɗi wanda yake yayi daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko tuntumi harshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya muna afuwa ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh